yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da kwamitin sake raya yankin arewa maso gabacin najeriya karkashin jagorancin janar tiwa juma mai ritaya domin sake tsara rayuwa ga al'ummar wannan yanki da miyagun ayyukan yan kungiyar nan ta boko haram ya gargaza. wannan kwamiti kamar yadda shugaba muhammadu buhari ya bayyana ya kunshi yan majalisar tarayya da gwamnoni da yan kasuwa da wakilan al'umma da kuma mutane ƙwararru waɗanda suka san makamar aiki wurin sake tsugunar da jama'a da yake jawabi a wurin ƙaddamar da wannan kwamitin shugaba muhammadu buhari ya ce lallai ayyukan kwamitin nan za su tafi ne ƙarƙashin jagorancin amintattun mutane waɗanda suka san ya kamata kuma waɗanda an tabbatar cewa za su yi al'umma aiki ba tare da yaudara ko cuta ba ƙarƙashin jagorancin janar tiwa ɗan juma amma kuma aikin kwamitin nan na shekara uku ne ba zai kasance na dindindin ba the presidential committee On the Northeast Initiative would not exist in perpetuity or isolation. Rather, it will exist ya ce wannan kwamitin na shugaban kasa a kan sake ra'ayi yankin arewa maso gabacin najeriya ba zai kasance ba na har illa masha allahu don kuwa za a ɗiban masa shekara uku ne domin gudanar da aikinsa sa'annan daga bisani ana sa ran cewa za a yi wani tsari mai tsawo wanda zai fasalta hanyoyin da za a bi domin gudanar da aikin raya al'ummar ya ci gaba ba tare da an tsaya ko kuma an samu wani jinkiri ba a halin yanzu dai in ji shugaba muhammadu buhari wannan kwamitin zai samu kuɗin gudanar da ayyukansa na shiga daga gwamnatin tarayyar najeriya da jihohi da ƙananan hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma kwamitoci ko ƙungiyoyi na ƙasashen ƙetare masu tallafawa inganta rayuwar jama'a to ganin cewa shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ta najeriya kuma mai wakiltar jihar borno a majalisar dattawan najeriya na ɗaya daga cikin mambobin wannan kwamiti wato sanata ali indume na tuntuɓe shi domin in ji ƙarin haske akan yadda suke fata aikin wannan kwamiti ya kasance da kuma irin abubuwan da ake fata za a cimma. Eh to abin da yasa dai alhamdulillah mu muna ta jawo hankalin duniya da jama'a da gwamnati akan yanayin da muka samu kanmu da kuma abubuwan da za su biyo baya musamman da abin da ya shafi yunwa da ta'addi da aka yi da kuma talauci da yake wurin. to gwamnati ta tashi dai yanzu kai tsaye ta gani akan cewa ya kamata a yi kwamiti na wajen mutane ashirin da wani abu wanda za su tsaya su dinga tsara kuma su tabbatar da cewa an kai ma mutane nan tallafi na gaggawa ko kuma an sake mayar da su gidajensu ko kuma an ba su taimako wanda za su kokari su fara rayuwarsu da shi to alhamdulillah tunda muna ciki za mu yi a kokarinmu tunda mun san abin da halin da mutane mu suke ci amma kamar da shi shugaban kasa ya faɗa maganan ginin gidaje ba shine na farko ba maganan tukuna mutane su rayu su samu lafiya su samu abin da za su ci sa'annan a yi tunanin inda za su kwanta da kuma yadda za su fara farfado da rayuwarsu. sanata ali indumi kenan daya daga cikin mambobin kwamitin shugaban kasar najeriya akan raya yankin arewa maso gabacin najeriya bayan da shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da su shi kuwa shugaban kwamitin wato janet tiwa danjuma ya yi amfani da wannan damar ne wurin ƙara tabbatar mai shugaba Muhammadu Buhari cewa za su yi aikin su bisa ga riƙon amana da tabbatar da cewa sun yi abin da ke daidai domin fitar da al'ummar yankin arewa maso gabacin Najeriya daga halin kunci da wahala da lalura da suka samu kansu a ciki. Tun lokacin da aka fara yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ya kawo halin kunci ya kuma sanya kafa wannan kwamiti ya zama wajibi. Rebuilding the Northeast will be resource intensive and It cannot be done Janar Tiwa Danjuma wato shugaban wannan kwamiti ya ce sake gina arewa maso gabacin Najeriya na buƙatar maƙudan kuɗaɗen gaske kuma masu yawa kuma ba aiki ne da za a iya yin shi a dare ɗaya ba sai dai aiki ne da ya zama tilasai an yi shi ganin irin halin kunci da lalurori da al'ummar arewa maso gabacin najeriya ke fuskanta wanda ya tilasta shugaba muhammadu buhari ya kafa wannan kwamiti kuma ya gabatar da wasu tsare-tsare da ake ganin idan aka yi amfani da su za su kawo sauƙi da ci gaba da kuma farfaduwa da al'ummar da yawa su koma yankunan su su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda aka saba yana mai amfani da wannan damar wurin kira ga ɗaruruwan 'yan kasuwa da sauran al'ummar najeriya da suka yi alƙawura a lokuta daban-daban cewa za su ba da gudunmuwarsu domin sake raya yankin arewa maso gabacin najeriya da su gaggauta cika alƙawuransu domin kwamitin ya haɗa kuɗi da kuma wanda za a samo daga gwamnatoci daban-daban domin tabbatar da an samu nasarar wannan babban aiki da aka sa a gaba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya